Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanun labarun. 'Yan kungiyoyin 'Yan ƙungiyoyin fararen hula na ƙasar Nijar sun halarci wani taro bisa kare haƙƙin bani Adama a birnin Paris a satin da ya gabata muna ɗauke da ƙarin bayani. Ma'aikatan ruwa da makamashi na kamfanin Soraz a Zandar sun sake tsunduma wani yashin aiki shin ko zafi? A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne a kan sanya ijabi ga 'yan mata a birnin Agades a cikin rahoton Musa Maman. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Bayan 'yan makonni da Radio Tebonse da ke Tilaberi ba ta yada shirye-shiryenta dalilin wata 'yar matsala ta wayoyi. ya yi dai yanzu 'yan kwanaki da ana samun shirye-shiryen radio tebonse da take kama studio kalangu kai tsaye muna dauke da ra'ayin waɗansu 'yan ƙasa 'yan birnin wato na tilaberi a hirarsu da haruna sumai Yanda ya kamata muke samun labaru na ƙasa da na ƙasashen waje. Gaskiya mun ji daɗi sosai da komowar setin samun labarun studio Kalangu a Tilaberi. Mun ɗau lokaci ban ma samun labarun. ba setin kafar labaru ta ƙasa ba wata yawaitar kafar labari. Tunda setin studio Kalangu ya katse mutane suka ma daina sauraron rediyo. Saboda a Kalangu akwai labaru kala-kala. Muna gas gaskiya godiya ga komowar setin kalangu kuma muna sa ran kalangu za ya ci gaba da watsa labarunsa don mutane su ci gaba da samun labaru a daidai lokaci. Kowa na murnar dawowar shirye-shiryen Studio Kalangu da muka yi matukar jira. Ina jin yanzu komai ya zo daidai muna kuma fatan Kalangu za ta ci gaba da bamu labaru. Kare masu kare haƙƙin bani Adama shine makasudin taron da ya wakana a satin da ya gabata a birnin Paris wanda ya samu halartar ɗaruruwa masu kare haƙƙin bani Adama. inda taron ya shafi hada wato 'yan kungiyoyin fararen hula na kasar Nijar. Mun kai Halidu shugaban zauren shawara na kungiyar Rotab ya halarci taron a hirarsa da Asumani Shina ga abin da yake shaida masa. zankin da an yi biskan da shine cewa yaya za a yi masu kara haƙin 'yan adam su da kansu ma a tsare su tunda kun san da cewa yau suna cikin matsaloli da dama da mun ka ɗauki ka'in Nijar akwai kamukaman da ake musu a kamu mutum daga kai magana sai a ɗauke ka a kai ka gidan kaso lokacin da an ga dama a kawo ka wajen kotu a ke an sake ka baka da laihi ko guda kuma mutane su tasu suke suna da kamar wani jerin gwano a nan Nijar gwamnati ya ɗauki niyya a wani lokaci hal wata biyar an hana mutane su huto don su gwada da kewa bu siyar da wayansu abubuwa ba mun ga da kewa a kowa wayansu wuri ma da hal ma kace su ake nan gai mun ke ya kamata a ɗauki matakin da zai sa irin wayannan kala a ƙara in su kuma akwai wani babban takarda da mun ka ƙara da shi da insha Allah bakwai ga watan Disamba mai zuwa zuwa za a kai kyan Nations zini kenan dan mun ce ya kamata su ja hankalin masu mulkin a duniya da cewa ai wa'annan masu kare haƙƙin ɗan adam a yi kokari duk abin da ya kamata na cewa su yi aikin su ne kal a hana su su yi shi. A sandar kungiyar ma'aikatan ruwa da makamashi Sinatren rashin Soraz sun tsunduma yajin aiki na kwanaki uku da ya soma a yau. inda suna son a sake bita ne na tsarin albashinsu da kuma baiwa waɗansu mambobinsu a Laos. Alhussaini Tambari Liman shine sakataren kungiyar yayiwa Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. Kwatakwakiyar namu sun kumshi tsarin albashi, batun tabbatar da makamai na 'yan Nijar, akwai kuma batun shigilar ma'aikata, alawus na gidaje, batun abinci a wurin aiki. A kwanakin baya mun sanar da cewa shugaban majalisar ma'aikatar da kuma DJH za su zo, har yanzu ba su zo ba. Muna amfani da wannan dama mu sanar da gwamnati cewa yau shekaru uku kenan da ba ɗauki yan nishar ko guda ba. Kenan wannan matsayi da ba kowa, 'yan Nijar ya kamata su rike su domin kada wuraren su zama haka sake. yake ya kamata kuma gwamnatin Nijar ta saka ido kan kiwon dabbobi da 'yan China ke yi a ma'aikatar. Alhali akwai masu kula da harakar nama da kuma kashi a Nijar. Wannan yajin aiki ne ba jalalo kuma ya samu karbuwa 100 bisa 100. A ranar Lahadi, ministar ƙasar Faransa da ke kula da makamai Florence Parly da ke ƙoƙarin halartar wani babban taro bisa zaman lafiya da tsaro a Afirka da aka buɗe a ranar Litinin a birnin Dakar na ƙasar Senegal, ta yi nadamar ganin kashi hudu a cikin miliyon 400 na ero da ƙasashe suka ɗauki alwashi na dafawa rundunar sojan haɗin gwiwa na g Sahel. da aka fitar kwatankwacin kashi goma zuwa 25 cikin ɗari na tallafin. Uwar gidan palli ta bayyana haka ne a gaban 'yan jarida a cikin jirgin da ta nufi babban birnin ƙasar Senegal. domin tunatarwa alkawarin da ƙasashe masu hannu da shuni suka ɗauka. Ƙasar Saudiya wacce ita ce sahun gaba na masu tallafawa da miliyon 100 na euro da ta ɗauki alkawari har yanzu ba ta fidda kayan da ya kamata ta dafawa rundunar soja da suka kai dubu biyar ba. An gano bullar cutar kwalera a mai jirgi da ke cikin gundumar Tesawa da ke cikin yankin jihar Maradi. Wani gwaji da aka yi 'yan kwanaki ya tabbatar da kasancewar bullar cutar wacce ta hallaka mutane hudu. A cewar sakatare a cewar daraktan kiwon lafiya na jihar sun samu ciwo kan matsalar. Dr. Kalla Idi a hirarsa da Mohamed Maman. tutar da muka dauka lalle an samu kwalara cikin shi da mun ka san in ba a gani ba sai dai a yi tuhuma tunda mun ka ga abubuwan da ke wakana da mun yi tsammanin shine to kuma an mana confirmation shine mai alhamdulillahi kun ga tun da abin ya samu ka samu labari mun ka zo ba mu tsaitsaya ba da mun ka dai alamomi don nata ne don ko an ka ɗauki makatakai eh, wa'anda kwakwara mun kusa cin maguri yau da kwana goma ba mu ƙara samun kes eh, ko guda ba nata amma duka duka a jimirci mun samu mutum 37 wa'anda sun ka kama da wannan ciwo kuma hudu sun riga mu gidan gaskiya a jimilce sai mu ce alhamdulillahi da kwai dama girma sosai amma wajen ɗan isa har yanzu muna da wannan matsala tun da yau da kwana hudu da suka wuce ma mun samu mutum guda kuma 31 ga wata ma mun samu wajen mutum uku wanda sun kamu da wannan ciwo An samu ragowar waɗanda suka kamu da zazzabin cizon sauro a asibitin Dezebon da ke nan birni mai dalilin bayar da magungunan rigakafi a kan wannan cuta, inda yanzu ba su huce mutane goma da asibitin take karɓa ba a wuni. Ƙarin bayani tare da uwar gidan Bube Ramatu shugabar da ke kula da asibitin ta Dezebon ga abin da take cewa. daman yara wanda basu kai shekara biyar ba su ne tizon sabron nan ga basu wahala har su kai su ga mutuwa yan yara kanana to bana an basu magani wallahi kakin ya rage na yara wanda basu kai shekara biyar ba yara wanda sun ka wuce shekara biyar su ba a ba su maganin gidan sabro na aka kwansa yan uwayen su su sa su su kwana da su to ka sa harkar mata da harkar yara muna hwaɗi muna kara hwaɗi ana samun mutum hamsin masu zawa to yanzu manya bana sun yi yawa da yara to yanzu da babu sabro sosai gudan wuni ana samu mutum goma dai wa'anda adda cizon sabro cikin waɗanda ga zawa ana samu mutum goma waɗanda ga amai mu doka mu diba mu gani cizon sabro na gare su sai mu musu magani A ranar Laraba a birnin Kwani da ke cikin yankin jihar Tawa ɗalibai masu koyon karatun kiwon lafiya sun samu wani horon wayar da kai akan cutar sida daga wata tawaga masu yaƙi da cutar sida da ta tashi tun daga nan birnin mai. Wakilin na Kwani Asman Musa Arzika ya ɗora waɗansu ɗalibai tambaya dangace da abin da suka rike a wajen wannan taro ga abin da suke cewa. mun ga abubuwa dama ko a ce mun ɗauki abubuwa dama wanga abu kawa horo ne an kai mana ko kuma a ce waya kanu saboda mu ma fitir infirmi ne nan gaba to mun ɗauki abubuwa dama kawawara mutum ke ɗaukar cutar nan ta vis sida kuma da hekka iya rayuwa da ita mun ɗauki abubuwa da ya dama irin kan wanga ciwo bayanin da an kai mana nan biskan cutar sida mutum yana iya rayuwa da biriskan kuma ba bai iya ɗauka ma wani in yana ɗaukan maganin shi shi kan lokaci kuma mace in tana da ciki tana iya ta aihu an ɗanta ba ya samun wannan ciwon in an bi shi da tartama da an aihe shi wallahi mun ji daɗi kuma mun ƙaru Domin yaƙi da ƙwayoyin cutar sida mutanen da suka kamu da cutar suna ɗaukar magani da ake kira antiretroviro da gwamnatin Nijar take samarwa kyauta. A halin yanzu fiye da mutane dubu goma sha takwas ne suke amfana da wannan magani a cewar shugaban da ke kula da sashen kula da ɗaukar ɗawani masu cutar sida a nan birni mai. Sai mu saurari Umaru Sebu a hirarsa da wato Rahila Sumana. ba magungunan warkar da wanda ya kamu da cutar kanzamau ba ne amma suna taimakawa ga jan birki ga bazawar kwayar cutar a cikin jini suna baiwa mutumin halin rayuwa ba tare da cutar ta yawaita ba da zaran kuma an tsayar da ɗaukar maganin bazuwar cutar za ta sake muna da rasa masu wannan aiki manyan asibitocin ƙasa na yankuna reshen da ya kware da aikin warkarwa asibitin gunduma da na csc bisa tsarin rarrabe-rarraben ƙananan hukumomi mun kai ɗaukar ɗawainiyar har zuwa kewayen karkaru muna da isasshen yawancin magungunan daga inda aka kamu da cutar muna shawarta ma mutum ɗaukar wa'annan magunguna ɗawainiya ce da ake kyauta fiye da marasa lafiya dubu goma sha takwas ke cikin halin ɗaukar wannan magani a yamai suna fiye da kaso arba'in bisa ɗari aunin ɗaukar cutar a ƙasar niger yana kaso sufuri da ɗigo hudu bisa ɗari mutum dubu talatin da biyar suka kamu da cutar. shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. To Madala yanzu sai rahotonmu na musamman. A bayyane yake 'yan mata suna saka hijabi a birnin Agadez sai dai wasu 'yan matan suna saka hijabi ne domin kare ƙa'idodin Islama a yayin da waɗansu 'yan mata a nasu ɓangare ba haka abin yake ba sai mu saurari rahoton Musa Maman wanda gungun Muhammad ɗantanin ya fassara mana. A ƙasar Nijar mafi yawan al'ummata musulmi ne, addini ya tilasta sanya hijabi ga ɗiya mace, Ostaz Risa Mamman, babban sakataren watsa labari da sadarwa a harabar sa ido ga tafiyar addini na yankin Agades ya yi ƙarin bayani a kai. addinin Islama ya bayyana cewa jikin ɗiya mace gaba ɗaya yana jan hankali kenan ya kamata ta kare kanta ta hanyar rufe jikinta sosai da tufafi an ce ya kamata mace ta saka hijabi irin hijaban da muke gani ba su bane addinin Islam alama ya ce a saka domin hijabai ne masu rariya alhali ana son a rufe jikin mace sosai tilas ne ga ɗiya mace ta saka hijabi musamman idan ta fita daga gidanta A ganin Halima Ilyas ɗaliba a makarantar allo ta Ibini Temiya ta aga da sanya hijabi ya zama sabo a gare ta hakan kuma tun tana ƴar karamarta. Komi ke dalilin wannan zaɓin nata? Ya kamata mace ta rika lullube jikinta a duk inda ta musamman ma lokacin tahiya makaranta malaman mu sun ba mu tarbiyya bai kamata ba a ce ɗiya mace tana fita ba ta tare da hijabi. Na fara sa ijabi tun yana ‘yar karamata tun kan in yi wayo lokacin muna ƙanana har muka taso dai da shi hakan. Duk wanda sa ma hijabi saboda Allah Allah ma zai ba shi lafiya. al'ada kullum dai lokacin da za ni fita ina sa ijabi saboda in rufe jikina saboda mace ana so ta suturta kanta saboda haka nan ne nake yawan sa ijabi saboda addini ne nake sa shi ijabi saboda in kare maka ina mutunci saboda in kana tahiya ma da ijabinka ko mutane ka gamu da saman hanya suna iya baka darajar ka bamban da wasu 'yan matan da ke sanya hijabi dan bada sai ga kulawar mahaifan nasu ko kuma don gujewa tir da Allah wadai na mutane da za su iya dumawa kan batan batan da suke ciki. Bari mu saurari shaidar ɗaya daga 'yan matan da suka zaɓi halin ɓoye kansu. To sa ijabi na ne ina son fita ba da riga sai su can sai in sashi ko kuma in zana fita kan gar kaya kayana saboda 'yan gidanmu kasa ga kananan kayan da nake sada saboda shi ijabi yanzu in kana sada kaya kanana ka bi titi an fi zagin ka amma in ka sa 'yan riga daga ciki ba a san wace 'yan riga kake sada an dai ka kana da ijabi ba a cewa wani abu kamar daga ku zuwa unguwarku inda aka san ka amma da ba a san ka ba sai ka fidda shi ka ba mai tebur shi ya ka ce ya baka bakan lera sai ka fidda ijabin ka sa shi ka kulle shi in so ka tayyaka botkin ka Batun sanya hijabi ra'ayin jama'a a ƙasar Nijar ya sha bambam, inda canza al'adu ya ratayu ga alaƙa ta gani aikoyi. To da wannan muka zo ƙarshen labarun a kasance lafiya. Daga filin zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar, ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyonku. Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.